في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وعاد الفقير المضطر في السؤال بعد ينا بياني حرم سن إن بعد لبا حرم سن إن بعد لبا sannan adadil fakiri ladabobi na fakiri abubuwan da ya kamata mara shi ya lizinta almubarri wanda bukata ta kama shi fi su'ali da yi roƙon babin da ba su ba cikin haramcin roƙo in ba dole ba ladabobin roƙo ainihin almuttari ladabobin fakiri wanda dole ta kama shi zai yi roƙo ya ika mata domin kullum duk abu da mutum zai bai halarta ya sai ya sanya Allah ya tsara a komai kuma Allah ya tsara yadda za a yi tunda har yadda za a yi bacci Allah ya tsara in an farka da irin yadda ya kamata farka to ka ko ba za a bar roƙo haka a bacci mutum ya yi shi kawai a ce ga bukata ga doya ce ga irin bukata kuma ga irin yadda roƙon yake i'lam annahu qad warada fi su'ali ahadithi hadisai daban-daban sun zo akan roƙo fi nahyi masu magana hana roƙo hana roƙo hana roƙo wasu ƙarfe su fihi an samu hadisan da suka sauƙaƙa roƙon roƙon nan da an je shi da kawai yadda abu komai ya taso masa kai roƙon irinsa amma tarhisu فقوك فتى sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lissa'il haqqun mai roƙo yana da haƙƙi wa in ja a ala farafi ko da ya zo akan godiya ba ma doki ba godiya ta kai ya iya kiwata godiya ta mata abun da Allah kawai ya sani nan ya kawo ainihin abin nan ba hadisan ya tara da dama rawahu abu dawuda ina jin kuma duka akwai ku wasu babu wanda suka rawaito da kowanne akwai eh? ba kuwa ba wasu babu to hadisin dai ya sha maganganu ne da dama amma an tara su wuri guda daya to saboda na tsakiya na tsakiya da dama da yanke shi kawai muke amma dai farko da cewa rawahu abu dawuda hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da biyar ahmad juz'i na ɗaya hadisi da shafi ɗari biyu da ɗaya bai hati fi sunan juz'i na hudu shafi tamanin da takwas da afahul albani fi abi dawuda وفي بعض الأحاديث أما أوصى حديثا خشينا سوى رد السائل walau bi zilfi muhrati wanda ya zo roƙo to kuma shi shi daga roƙon nan ko da da ko ko ƙonannen Ko kofoton ya ƙone ya ƙone a ba su shi shi da shi ne bahaushe kan kai masa mubalaga sai ko ɗan ɗanzo a ƙa'ida dai ba cin ɗanzo in an zaɓe cin abincin kawai da ke to ko da duk abin da kuke da shi a gidan nan ya kare sai ɗan ɗan zo a ba ni ƙallon rawahu abu dawuda hadisi na dubo ɗaya da ɗari shida da sittin da bakwai wattar mire shi kuma da ɗari shida da sittin da biyar Ni nisa'i jirɗi na biyu shafi talatin da takwas imamu ahmad Jos ina shida shafi ɗari uku da tamanin da biyu wannan sahahul albani fi sunani Iza don ka a wa an ce karshe mai rauni ne to sai ka iske wannan hanyar ita ce mai rauni amma ga wata hanyar ita ingantacce ce mata ni da to kace nan wancan raunin ya tashi a nan fi sunan walau kana su'alu haraman inda roƙo haram ne lama jaza i'anatul mu'tadi ala udwanihi wal i'ta'u i'anatihi i'anatihi wal i'ta'u i'anatu walau kana su'alu haraman inda roƙo haram ne kai tsaye lama jaza i'anatul mu'tadi da taimakon wanda ya tsallake bai halatta ba ala udwanihi وأن تنصر أخاك ظالما المظلوم حتى المظلوم يجب أن تساعده كيف أساعده؟ أينه كهنا تمنعه عن الظلم كهنا مثل الشيء والإعطاء إعانته بايروة تيمكوني شيكنا وأما أحاديث النهي أما وانا رخصة حديث حديثا كهنا روحه عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال المسألة بأحدكم روكو بازي بشي بدا تيمكو ينا نمينا تي ينا تي حتى يلقى الله هل يموت ينا روكو وليس في وجهه مسعة لحم باب نامة وليس مسعة لحم babu tsokar nama a fiska malamai suna ta magana wajen fassara wannan mutum zai sadu da Allah babu tsokar nama hissi ko ma'awi duk dai mai roƙo wajen da mutum roƙa mutuncinsa ya rage in ya zo ya roƙa mutuncinsa ya rago. in ya sake neman mutuncinsa ya rago. har ta kai duk mutuncin da yake da su in ya zo ya roƙa za ka ga kawai ba a saurare shi zai ɗauke wannan zai ɗauka gobe kiyama Allah zai shi cikin azaba dun naman fiska ta zube duk yayin da yake roƙo tsoka yake gutsura haka zai tashi ba ido idon an kakule haka zai tashi kuran wal kuma an kira shi za a ce wani zai amsa ya aka yi ka samu kake roƙo kaga ba za ka so a ce ta aishi mai roƙo ba ba za a ce ka haifi mata mai ko ka auro mata mai roƙo ba ka farga ba sai lokacin da tafiya ta yi nisa an yi nisa an hayayyafa a ce mutane na kallon kabiru shi wannan dole ne ka yi Allah ya isa ko ba ka yi Allah ya isa ba Allah ya isa maka kun ba kai ba kai kana zaune ka tare ko ina amma ƴaƴanka su shiga nan su fita can su haura nan su tsallaka nan ta inda za su zo ka inda za su dawo daban matanka su shiga ta nan su kullo ta nan su haura ta can su shiga ta nan su kullo ta nan kai ba ka tare ba kai kuma ka riga ka karanta ga abin da annabi ya faɗi ga kuma hadisin manzon Allah idan kana son ka zama wadata an tattaga ne mai hadisin ma hadisi na biyu warda bi ma asaba Allah la takun ajara nas ka hakura da abin da Allah ya baka me Allah ya baka jarin da Allah ya baka to ka fitar da abin da zaka ci irin abin da zaka daga irin jarin ka aikin da kake a nan za ka fara irin rayuwarka da za ka yi za ka duba rayuwar abokin ka kaje to irin ta abokina zan yi ba za ka duba rayuwar ɗaliban ka ba kake to zan rayu irin ɗalibai na ma ga abin da suke don haka ne ma da ke ai ina gaban su sai ina karamo gaban su halittu da Allah muku ba ɗaya ne ba dawar da Allah muku ba ɗaya ne ba yadda ɗalibi zai kallon ɗalibi ɗalibi mai kallon malami to ka tsara rayuwarka iya irin yadda Allah yake baka ka kalli irin rayuwar da za ka ke so za ka iya yin irin wannan sai ka samu cin amana daga iyalai cin amana daga yaya to dai roƙo ba zai bar mai roƙo ba yana ta roƙo yana ta roƙo ko ba zai basta ba tana ta roƙo hatta kai babu tsokan mutunci a fiskanta a duniya za ta zama babu tsokan haƙiƙatan na nama jikin fiskanta komai ya sa karon ku duk wanda ya tashi da irin wannan da kafa ba fara shiga aljanna ba za ta dawo tsokar amma dai farko haka ba a tashi tunda filin alkiyamun nan za a samu yanayi daban-daban sun sun samu shekara da shekaru ana ta yawa kwarakwan za ku ana ya kwana tsaye na wuri guda daya to lokacin da aka je kan wani azaban kuma sai a da musu da jikinsu don yadda za a yi musu azaba ta rasu. za ka je filin ilkiyama za ka yi wuce an tashi ba a gani an tashi ba a magana an tashi ba a kaza an tashi duk wannan farkon yanayi mutum da a mai da shi hawa kaza a juya shi koma hawa kaza a ɗauki shi koma tun da kiyaman nan ba za a tafa ita ba ki faɗi a ƙwallon kai ku tashi nan ku wuce aljanna nan ko ce wuta nan ko ce kaza nan ko ce kaza kai kuma tsaya nan ai ma a zaba gula da kaza kaza ko ce ka tafi gidan aljanna lokaci za a ɗauka ƙarancin wanda Allah bai rage mata komai bana azaba zai ganta tsawon shekara dubu hamsin ba kwana hamsin ba yau ko tambaya aka yi maka ta kwana hamsin malam in ka fita daga wannan tambaya a gegen sama kuma gaskiya ka ajeje sama domin dai wani abun sai dai ka fita da kyar wallahi tambaya ta mala'iku tambaya ta Allah ba wani abu da yake fashewa misala zarra to haka duk mai roƙo abu da zai samu mutu. mu ba mu san me ke damu mu ba kabilan mu roƙon ya zama kamar ma shine addini har annan nan masu na mana sharri duk da zai sharri ne wani ya taɓa musulunta a shekaru abin da kike yi to duk Allah malar na roƙon abu da ya ko ba a yi afuwa a kan shi na ce mene ne ni roƙo ni ban yi roƙo ba ni ba sai na yi bara ba a kyale ni to ko sharri ne amma bi ya yi kama da mutum ne zai yi sharri ne kawai don da ya kaskanta musulunci dama kila ya zo da musuluncin da niyya tun da lokacin na kallon mu kaban yara ya zo zai nuna mana ainihin abu na wani abu da zai shagalantar da mu sai dai abin da yake bukatan afuwa da Allah a maka afuwa shi fa ba sai ya yi roƙo ba bai saba ba ba zai iya ba amma kuma ka zauna da mutum ba gani komai ne sai kaza an da an ga mutum mai kama da kaza a wannan roƙo kaza a roƙo kai tsaye roƙo a kai kai roƙo da menene roƙo da menene roƙo roƙo roƙo roƙo to wala ta zalul mas'ala haka da ce roƙo ba zai bar mutum ba ainihin hatta allah ba har ki sadu da Allah in daina rahu wa laisa fi wajhihi mus'atu laham ba wani kasuwa mai tsawo ba amma kuma mai nauyi ne hadisi akhrajahu yani fi yashi sahihaini bukhari muslim wannan bai da bukatan ma wani bincikawa wa fihi ma anan أيضا مسلم إلا البخاري أن صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم ذكر التعفف يمنى بياني وترانا نانو إمتن يكوي كاميوا فوفكم شن كاميوا عن المشكلة فقال اليد العليا خير من اليد السفلة ba wani tsaro ne a daidai hannun da ke sama ya fi hannun da duk da an fara ma da mai bayarwa shi ne a sama mai karɓa shi ne a ƙasa har ko da mutum bai yi karatu ba ya ishe ya ce wanda ya bada kaba ana ba shi ba wanda ya bada kaza ana ba shi kaza wanda ya taimaka da kaba ana ba shi kaza da a ce wanda ya karɓi sadaka ba yana da lada kaza wanda ya karɓi kaza yana da lada kaza an yi kai ka zama ka dinga tattara kawo wannan wannan kawo wannan kawo ka tara kawo kai ta kai har ku zama a tsara da ƙarya ma aliyadul uliya khairun min aliyadul sufura muslim muslim wal yadul uliya al ma'afiya aw jama'a fassara shi hannun da ke sama mai badawa wa sufura ainihin ita ce asba'ila to ai ba bala'i yau a duniya bala'i bala'i kai ka tsaya ka cije ko da dai bai abun nan ba amma sai ka zama kuma kafan ka gaba daya kowa roƙo ba ni ba ni ba ni وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قد جبا ما ماكي lokacin ka tafi ka tafi ba ka dama ka dawo baya to mutumin da yake sata inda zai kare a roƙo sai ka ce da kihu oh. ko a ba hawa ne in yi goge ka ya ɗauka maka wani abu kada zai ɗaya kila ga ya kan kada so a bashin kada so ka hana shi na ba mu jira ta kai wanda duk goge ka ya kusa sai maka wannan ya ka je ka da mutum dole ɗakinsa sai yana da bakulli sai ka kulle da ake annabi na cewa duk da ba magana fata ake ba to nan yi mu gan an zo kan fata zaga ci sa ko da maroko idan misalin ka kana zaune a gida ka kulle kofa ɗakin ka saboda mutanen gidan mutanen gidan nan ba za su shiga ba masu imani da annabi ta ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yumin har masu hankali suka gyara zama me ke faruwa wai wannan manzon Allah sau uku kalmar da an faɗe ta ɗaya isa ya ce mutumin da aka kulle kofa saboda shi wanda makocinsa bai tsira daga sharrinsa ba makocinsa to yanzu za ka samu matakka ma ba ka tsira daga sharrin ta ba akwatin ka sai da makulli in ba haka ba za kwashe makulli ɗakin ka na kwana sai da makulli dole kai shi ya kai makulli ba ka tsira daga 'ya'yanka ba ba ka tsira daga matanka ba to idan rage wanda bai tsira daga 'ya'yansa ba bai tsira daga shirin matansa ba ya yaron fasfa yaya zai tsira daga makwatinsa nan ne tambayar ku ce wai to don Allah rayuwar nan ya zama yi mu ya aka yi muka samu irin wannan rayuwa ne oh, kana waiwayawa nan kusa za ka ga iyayen ku ba ka ce ba dan kwafa-kwafa shekara hamsin da kallo baya ko sattin da in ka kallo baya shekara sattin baya za ka gani idan mamanku na kaɗa zare in aka ba ta kuɗin tafane ko kuɗin mai gida ajiya haka za ta kaɗa dindin tafsirin nan sai ta fa sai ta ajiya ina zaune ba wanda ya sai ɗauki buɗe wannan wuri ɗauki wani abu idan malami yana karatu irin yadda ake karatu duk in za a kawo duniyar nan haka zai daga buru ya sauka su a wurin sai su shekara ma tun da a farnan sa ke karatu wannan shimfiɗan ta bakin yaran su suke ci za su zama kamar wani dodo bayan zai iya zuwa ta wannan shimfiɗan har da sunan ya ɗafe wani abu shara in ka je za ka yi share shimfiɗan malar sai ka yi ta tunani ka yi ta lissafi ka da wasu wata yi fata fata ba shimfiɗan duk abin za su yi ga kaza ga kaza a ajiye min za sai yi ɗaga nan sai ya ka wannan kuɗi a ajiye min ce ba ko ko wasu ba gobe za ka karɓa ko to sai ya ka su ba za mu karatu ya zo a tashi ba ba shi na ajiye yanzu ana rayuwa babu daɗi a cikin ya san ka hmm? nan sai a je abu amma yanzu dole sai da bakulli ko da lokacin su ba mota da da mota lokacin su zaki yau mota za ka bada mota sai ka sa makulli don na makulli sai ka sa security in an taba kai ihu shi ya kafa kiyarce suna da maganinsa wanda sun bar baɗa masa su taɓa ba ta yi ba suna zuwa suna kallo suna taɓa motan gaba ɗaya kowace abin ya ta rushe a tafi ina imani ina imani ina musulunci to kaga cewa magana ba a ce kaya kafa daki sai da ta kai kai da rawa ta zaka kan bamu kudi in babu kudi to ta tafi lahira in bila babu ta tafi lahira ko ka gama ba su kuɗi ce to shi kenan mun samu kudi yanzu ka da ka san bari da kashe kaza mai kawai jiya da girmamawa da aka shekaru ya kai kalli wani wuri ba mu san walar da kai da yawa baɗi ma an yi babu wani ba mu canza ba Allah ce ce wallahi ba ku samun canza cikin ku sai kun canza ne iman da kuke zama a cikin ta wallahi ba za ta canza ba ta koma azaba in ta canza ta koma ba ku ne kuka canza to tarbiyyar da ake ba ana ba wa musulman tarbiyya tarbiyyar kan hana su karɓar kyauta ya za a yi su isa ta ya za ya kama sai musulmi yau ya yi sata da wannan hanya mutumin da aka hana shi ya roƙa ya zai sata amma na rufe inda na kwana waliyadul uliya المعطية والسفلة السائلة وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه duk mutumin da ya roƙo man sa'ala duk wanda ya walahu lahu ma yughnihi yana da abun da zai ishe shi ma'ana zai tsayar da rayuwa sa kullum gina ba wai yana da sai ya samu abun hawa sai ya samu riguna sannan zai zama wadatacce ba kalla in dai zai iya rayuwa yana da abin da rayuwarsa za ta tsore ya je ya yi roƙo a mas'alatuhu roƙonsa zai zo masa gobe kiyama hadujin wata kwalbewa a fiskarsa shi ne je in aka taya fata shi ne kwalbewa ko tsalewa misali mutum ya faɗo da ka akan kwalta ai ka ga boshi zai ne eh? kwalewa ko talewa ya kwale gaba ɗaya abin ba wai zai kwale da ni lafiya cikin a'a kawai dai wannan abin zai taye da jini da komai salewa wuta ne halaka ya ko wuta ne ne da an fara mutum ruwan zafi sai ka gani ana taba wani sadata ya kwale kamar wannan ba abu nan amma wannan da kafin ya ya kwace durjiya aka ce durjewa durjiya ma akan faɗi akan ce kwale durjiyawa shi ma gaskiya gama sai dai an sa da yawa a ta kwale ya faɗi kan kwalta ko duka fata kwane to duk wanda iyo bai ya mutu ina roƙo da zai zo gobe kira fiska fata kwane au kaduhan shi ma dai na shi to kaga idan da aka hana wa roƙo yaya za a yi masa ta ha وهو حديث حسن وفي المغني أحاديث كثيرة وكشف الجدع كودي موت يا أنا كشف الجدع هذا أبينا كمو بيان اللمري تندى كراتون الأورا أبو بي